Shaidan gani da ido da dama sun tabbatar da cewa kamfanin NNPCL ya rage naira ashirin kan kowace litar mai a sassa daban-daban na birnin tarayya Abuja kamar yadda za ku ji daga bakin wanda ya sha mai a unguwar Garki. Sunana Ibrahim Isa yau na sha mai a NNPC da ke Garki a farashin dubu ɗaya da naira arba'in to sauyin nawa ne nan haka da aka yi a farashin man. Bayanin Ibrahim Isa dai ya tabbatar da cewa gidajen man kamfanin NNPC NNPCL na aiwatar da sabon farashin da aka rage labarin da ya yi ta yaduwa a 'yan kwanakin na a kafofin yada labarai na yanar gizo. Aliyu Muhammad Tukur ma'aikaci ne a gidan man azman wanda ya shaida mana cewa. A halin yanzu muna sai da alita mai dubu ɗaya da naira tamanin shine ci naira. Dalilin da ya sa muka rage kuɗin mu gaskiya shine mun dan samu ragin kasuwa sosai a kan da wannan gaskiya shine dalilin da ya sa muka rage kuɗin mai. Dan za haka ma muna kan ragewa dan yanayin kasuwa ya yadda take tafiya dole a haka za a tafi da ita. Sai dai wasu 'yan kasa sun ce matakin rage farashin litar mai da kamfanin NPCL ya dauka ya nuna rashin tausayin talakawa ne kawai. suna na Sabi Hussaini Fatimiya yanzu ni direban taxi ne. To wannan labarin wani abu ne wanda in zuciyanka ta ta farfasa sai ta ida konewa. Saboda ai last two years duka muna sun shi 195. Aka zo aka yi mana wani karin da hawan jini ya kama wa su dis paralyze ya kwantar da su. To yanzu kuma aka zo a kara wani kari wanda ina gida na yi bige-bigen da zan yi rance ma in dawo na kasa sai da na ɗauki lokaci to kuma yanzu an kai shi 1060 naira yanzu saboda ganin duwatsu ne ake mulka a ce an rage naira ashirin ni ban san me zan ma iya ce ma wannan hauka zan kira shi koko rashin tausayi alal akalla da ya dace su san cewa mutane suke mulka ba dabbobi ba yanzu ana son a ce mu godiya ne koko mu ce Allah isa akan wanda muka yi a to me rage naira ashirin a mai wani irin rena hankali ne dan ni inda ina da iko ne na san matakin da zan ɗauka kawai da muka nemi ji ta bakin jigo a kungiyar Ipman kan musamman musabbabin sauyi da aka gani. Dr. Zarmar Mustapha ya ce. Na farko dai rage wannan farashi da NNPC ta yi abu ne wanda yake dama muna tsammanin sa saboda ita wannan kasuwa ta mai da yake gwamnati ta cire hannunta kasuwa ne take yin kanta. To a sanadiyan wannan ya zo ya kasance landing cost na PMS abin da zai kama ka saboda gangan crude oil ya sauka farashinsa kuma dan canji da aka samu na karuwan darajar naira ya dan sa an samu dan sauki shine sanadiyan da ya sa kika ga NNPC ma suka samu dama da suka rarrage kuma kamar yadda yadda suka rarrage mu ma membobin mu yawancin gidajen man mu ya reflecting ba farashi da ake sayarwa na farko haka ake sayarwa za a ga bambancin akwai naira ashirin naira talatin wani naira arba'in ma yana ragewa saboda haka ba NNPC ita kaɗai ne ta rage mu kan mu ma gidajen man mu yawanci in kika lura da abin da ake sayarwa within da last one week zuwa two weeks zaki ga farashin mu ya sauka yayi baya saboda yanayin yadda muke samun kaya din mun dan samu sauki ko menene bambanci tsakanin farashin ɗauko mai daga matatar man dangote da na NP PCL. Dr. Zarma Mustapha ya kara da cewa. Akan yanayin yadda muke sayan kaya a hannun NNPC da kuma farashi na Dangote. A yanzu haka a gaskiya yanayin yadda muke samu a hannun Dangote muna sayan kaya kusan naira ɗari tara da saba'in fa lita. Wannan shi ma sai in za ka iya sayan akalla lita miliyan biyu wanda yake mutum mai karamin karfi ba zai iya sayan wannan lita miliyan biyu ba. Wasu majiyoyi masu karfi dai sun shaida cewa man kamfanin NNPCL ya fi na madarar wata tsada lamarin da muka nemi ji ta bakin NNPCL din akan batun da ma yiwuwar a dawo da maganar kayyade farashin litar mai amma ba a ɗauki kiran wayar tarho da muka yi ba. Sauye-sauye a farashin litar man fetur a cikin ƙasa da shekaru biyu a Najeriya da yana ci gaba da jefa talakawa cikin matsi sakamakon wasu abubuwa da suka hada da cire tallafi batun da masana tattalin arziki suka ce ya jefa 'yan ƙasa cikin wani irin munin tsadar rayuwa. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.